السلام عليكم آه. ورحمة الله وبركاته يا آه، آه، أستاذ وعليكم السلام ورحمة نعم. الله تعالى وبركاته وتعينهم أكرمك الله الشكر malam wa kake da suna ah, subhanallahi wato an mace da suna a eh, eh, dan uwa sunan ka eh, na na wato zaiduddin kenan masha Allah zaiduddin eh zaiduddin an hadu da wato ainihin ustazu Suleimani bin Dauda Allahu akbar Allahu akbar malam an fahimce ka ai tun ba yau to alhamdulillah ala zalika eh masha Allah wato ainihin ali ya ga ali kenan ai alhamdulillah wato bi ma'ana wato dan uwa na'am ya ga dan uwa ya ga dan uwa ina fata an fahimta an fahimci zan ce masha Allah eh madul masha Allah بابا ما بالله قاني قاش باين واتو عيني مير باكين بطو yau ga mu wato ainihin a zaria malam wato ai kun san na isa muka haɗu na isa ne eh, na manta wato ainihin na shiga shi ne kwarai ko wato da muka bi to to ainihin wato kofan bazugal bazugal eh na'am na'am eh, eh, na'am na'am fishe shi muka yi haka bi ma'ana ba mu tsaya ba ba mu tsaya ba na'am sai muka wuce ta dakata daga dakata muka wato ainihin ruju'i muka ruju'i wato ainihin izuwa kan sakali alhamdulillah an fahimce ne ai bi ma'ana anan muka rabu anan muka rabu dan uwa yau gashi mun sake haduwa to الحمد لله الى ذلك امين يا رب العالمين الحمد لله السلام عليكم إيه، وعليكم السلام ما شاء الله